Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 6 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu Yakubu da kanin labarai. Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin kuje da ke Abuja. An ji karan fashe-fashe da harbin bindiga a gewayen babban gidan yarin. Kasar Iran ta kara wasu bukatu da ba su da alaka da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan. kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium in ji wakilin amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya talata a jiya talata firaministan isra'ila mai riko yar lafi ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan iran akan ayyukanta na nukiliya yana mai kwatanta jamhuriyar musulunci a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta kan ayarin motocin shugaban najeriya masu sharar fage waɗanda ke kan hanyar su ta dutsen ma zuwa daura rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari kan gidan yarin kuje da ke abuja da kowane hali mutanen da ke kusa da gidan yarin ke ciki muna iya maganin wuta na tashi ana halbe-halbe za ka ji wani gurnani kamar ana ta da bom gaskiya hankalin kowa ya tashi saboda haka muna nan dai yanzu cikin wani hali mun rasa abin da ke mana daɗi saboda ƙara kake ta ji ta ko'ina murtala faruku sanyin zai shigo da shirin baki mai yanka wuya duk wanda muka taimaka zai ci zaɓe ka juya shi ka ce duk wanda ya taimake mu za mu ci zaɓe wani ita ce magana ko fa yanzu kenan jama'iyyar nan fa watan ta kudu yanzu daga nan zuwa zaɓe hudu guda nawa ce ce. amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin kuje da ke Abuja an ji karar fashe-fashe da harbin bindiga a gewayen babban gidan yarin ganau a kuje na cewa sun ga wasu masu siffar fursunoni sun arce ta gefen gidajensu akwai fursunoni da dama da ma wasu da ke jiran shari'ar manyan laifuka a gidan yarin wakilin hassan maina kaina ya hada mana rahoto akan haka yan bindigar dai sun jefa wani abu ne na fashewa mai karfin gaske akan gidan yarin da ke kuje kafin daga bisani su sake jefa wasu ababen fashewa guda biyu kana suka bi bayan su da harbe-harben bindiga yan bindigar dai waɗanda suka kaddamar da wannan aika-aika da misalin karfe goma na daren jiya talata sun kuma farma gidan ne ta bayansa an yi musayarota tsakanin jami'an tsaron gidan yarin da maharan kafin daga bisani a kawo ɗaukin ƙarin jami'an jami'an tsaro gidan yarin kuje na da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron najeriya da nan ne ake tsare da kasurugaman 'yan ta'addan boko haram da iswap da aka kama ko aka yankewa hukunci akwai dai manyan mutane irin su dcp abba kyari da su alhaji abdulrashid maina da ke tsare a wannan gida yayin wannan farmaki kokarin da muka yi tun a daren jiyan domin jin ta bakin kakakin hukumar gidajen yarin najeriya bai nasara ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. To a gaida Hassan mai da kaina sannan kuma za a ji cikakken bayani a cikin rahotanninmu. Kasar Iran ta ƙara wasu bukatu da ba su da alaka da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan. kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium in ji wakilin amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya talata wakilin amurka na musamman a iran robert malley. ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar a kan ƙayyade lokacin da iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukuliyar kana washington ta sassauta takunkumai a kan tehran wata tattaunawa a kaikaice tsakanin tehran da washington da zummar warware takaddama kan farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 ta nukuliyar iran da aka kammala a doha a qatar a makon da ya gabata ba tare da wata nasara ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata firaministan isra'ila mai riko yar lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan iran akan ayyukanta na nukiliya yana mai kwatanta jamhuriyar musuluncin a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin Lapid ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin Paris a jiya Talata, wanda ya kira ga Lapid da ya farfado da tattaunawa don samar da zaman lafiya da Falasɗinawa, kuma ya ce Isra'ila sun yi sa'a Lapid yake musu jagoranci. Lapid wanda ya hau ragar mulki a ranar Juma'a ya mayar da hankali ne akan damuwar da Isra'ila ke da ita game da burin Iran na mallakar nukuliya da kuma cin tara da yarjejeniyar da aka cimma a duniya da nufin dakile su yayi. Isra'ila ta zargi Iran da kokarin kera makaman kare dangi zargin da Iran din ta musanta kuma Isra'ila ta ce yarjejeniyar nukiliya da ta tarwatse ba ta da isassun matakan kariya da za su hana Iran ci gaba da kera bam. To madalla, an jima kaɗan babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan ayar motocin shugaban Najeriya masu shara fage waɗanda ke ɗauke da jami'an tsaro da jami'an karɓar bakin shugaban ƙasa da kuma 'yan jaridu waɗanda ke kan hanyar su ta dutsen ma zuwa daura inda shugaban ƙasar zai yi bikin babbar sallah. Ga rahoton da wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana. lamarin da ya kamar yadda kakakin shugaban ƙasa malam garba shehu ya bayyana a shafinsa na facebook ya ce sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya nan take suka mai da martani cikin gaggawa kuma mai gauni inda suka fitattaki waɗannan 'yan ta'adda da mahara suka koma dawa. Malam Garba Shehu wanda ya tur da Allah wadai da wannan hari ya ce mutum biyu ne a cikin ayarin waɗanda suka sami raunuka kuma tuni jami'an kiwon lafiya suka ba su cikakkiyar kulawa kuma gaba ɗayansu sun riga sun isa birnin daura ajiyan lami lafiya tare da motocin tun da farko 'yan ta'adda sun yi wa babban jami'in 'yan sanda wato area commander na dutsen ma acp aminu umar kwantan bauna inda har suka sami kashe shi bayan wani gumurzu da suka yi kan haka ne ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa don jin cikakken bayani Allah ya ji kan Assistant Commissioner of Police Aminu Umar jarumi haziki jajirtaccen dan sanda wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen kare al'ummarsa dan asalin jihar Katsina ne dan karamar hukumar Fashi daga garin da yi ya tsaya tsayin daka ganin cewa ya taimaka wa jihar Katsina domin ta samu zaman lafiya ya kasance wanda dukkan inda wani dan ta'adda yake barawan daji idan ya ji sunan wannan bawan Allah gabansa yana faduwa kuma wannan ba shine karo na farko ba ya sha tsallakewa a cikin hare-hare da waɗannan mutane da gadar zare da suke shirya masa amma kullum Allah yana ba shi nasara to amma wa'adi ne ya cika in ba haka ba wallahi ba sai sashi mashi komai ba domin Allah ya sha kare shi wai dama an samu rade raɗin cewa sun ce za su zo kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke harin su samu haka ne wannan labarin yake gaskiya ne ya sha samun sakonni wanda za su turo eh, akwai barawan da muka samu labari cewa har bindiga ya aika aka saya masa ta miliyoyin kuɗi domin ya zo ya yaki da area commander area commander da ya kasa kokarin su halaka shi a kullum abin da yake gaya mun ko a jiya na kira shi karfe tara na dare lokacin da muka samu labarin cewa sun yi gangami an gayyato barayi sama da ɗari uku daga jihar zamfara manya-manyan barayi irin su sani mohin dinge da su dan karami su suka shirya wannan abu kuma suka zo bawan allah nan bai yi gizo ba kuma bai ja da baya ba ya tsaya tsayin daka ya fuskance su ya kashe na kashewa kuma shi ma gashi inda allah ya yi yammacin nan ne abin ya faru abin ya faru tun wajen karfe goma na safe ake fafatawa da waɗannan barayi a wuri ta wajen yankin zakka ko wasu tsaunuka ta wannan wurare a nan ne inda suka masa kwantan bauna shi da yaransa lokacin da yake kokarin shiga daji domin ya fafata da su. Mun samu labarin cewa ba shi kadai abin ta rutsa da shi ba. Gaskiya ne akwai ɗan sanda na mobile wanda shi ma ya rasa ransa sannan akwai wasu daga cikin 'yan mujalance waɗanda har yanzu ba mu tabbatar da ko mutum nawa ba ne waɗanda waɗanda su ma suka rasa rayukansu a wannan hari ga yayin da suke kokarin su shiga cikin daji. SP Gamba Isa kakakin na 'yan sandan jihar Katsina. San Shahab Malumfashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. dan bindigar nan da ya kai hari a ranar samun 'yancin kan amurka a wata anguwar chicago da ke wajen birnin na chicago ya yi harbi sau saba'in a kan masu faliti ya kuma tsere daga wurin inda ya shigar mata a matsayin mace domin cuɗanya da mutane a cikin dabarunsa da yake kokarin tserewa kisan gillan in ji 'yan sanda a jiya talata 'yan sandan sun ce maharin ya yi amfani da bindigar kiran ar-15 style yayin kai harin inda ya kashe mutane bakwai kane ya jikata sama da wasu talatin a wata unguwar masu hannu da shuni na highland park a ranar hudu ga watan yuli na bukin samun 'yancin kan amurka sun ce akwai yiwuwar maharin ya kwashe makonni da dama yana shirya wannan ta'asa 'yan sandan sun kama mutumin mai shekaru 21 da ake tuhuma mai suna robert crimo na uku sa'o'i bayan da wani dan sanda ya ganshi a cikin motarsa a wajen anguwar highland park mai mutane 30,000 da ke gabar kogin michigan a ƙarshe a jiya talata firaministan birtaniya boris johnson ya yi gwagwarmaya don samun tsira a siyasance bayan da ministan kudi rishi sunak da wani babban minista suka yi murabus ba zato ba tsammani saboda sabuwar badakalar da ta yi wa gwamnatin lahani. a cikin ɗan lokaci kowane ɗaya a cikin sunak da sakataren kiwon lafiya sajid javed suka aike wa johnson wasikunsu na yin murabus da nufin gazawarsa na tafiyar da gwamnati da take riko da kyawawan manufofi da yake nuna aniyarsa ta ci gaba da zama kan karagar mulki na tsawon lokaci nan take johnson ya nada tsohon dan kasuwa na zim zahawi sakataren ilimi na yanzu a matsayin sabon ministan kuɗi steve buckley wanda aka nada a watan fabrairu don aiwatar da ladabtarwa a cikin gwamnatin johnson an tura shi zuwa ma'aikatar kiwon lafiya a matsayin minista murabus din ya zo ne a daidai lokacin da johnson ke ba da uzuri akan nada wani dan majalisa kan matsayi mai alaka da kiwo a jam'iyyarsa duk da an yi masa bayanin cewa ɗan siyasar na fuskantar korafe-korafe game da yin lalata. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari kan gidan yarin kuje da ke abuja an ji karar fashe-fashe da harbin bindiga a kewayen babban gidan yarin gano kuje na cewa sun ga wasu masu siffar fursunoni sun arce ta gefen gidajensu akwai fursunoni da dama da ma wasu da ke jiran shari'ar manyan laifuka a gidan yarin nasira da mail hikaya gare ka a ɗan masanin dogon daji Alhaji Sani Imam kai mazaunin kuje ne inda wannan al'amari ya faru. Eh a gaskiya wannan abu ya firgita mu kwarai da gaske. Ni ina zama ne a cikin Erfai Estate wanda yake wannan wurin bai da nisa da prison ɗin kuje. Muna iya maganin wuta na tashi ana halbe-halbe za ka ji wani gurnani kamar ana ta da bom gaskiya hankalin kowa ya tashi saboda haka muna nan dai yanzu cikin wani hali mun rasa abin da ke mana daɗi saboda ƙara kake ta ji ta ko'ina sannan muna iya ganin mutane na ta guje-guje haka Wato bayan karar fashe-fashen akwai hadda harbe-harbe na bindigogi kenan. Kwarai da gaske harbe-harbe kam saboda kana jin kara gurnani na, kamar bom yana tashi. Akwai wani ma faifan bidiyo da aka turo min wanda garin kunna ma ka je haka kuke ji kenan a kware da gaske kware da gaske haka haka eh za mu iya cewa wannan al'amari kuna tsammani eh, wasu mahara ne eh, irin mahara na dajin nan ko wasu 'yan ta'adda ne suka kai hari kan gidan yari to a gaskiya yanzu halin da ake ciki ba za mu iya ganewa ba amma dai ba zai rasa abin nan da cewa kila ko 'yan terrorist ko kuma kila masu garkuwa da mutane ba wanda dai zai iya ganewa amma dai a halin da ake ciki kan abin yana da ban tsoro dan gashi nan kana gani wuta tana tashi kuma halbe halbe ta ko ina a iya zaman ka wannan anguwar don na jin kwanaki ka ce min ka shekara bakwai anguwar nan eh shin wani abu irin wannan ya taba faruwa gaskiya wannan abu bai taba faruwa da mu ba in ba wannan lokacin ba ya jami'an tsaro sun fito da alamu kamar yanzu zuwa wannan lokaci da muke hira da kai eh to gaskiya ga ga dazu mun ga biyu haka sun wuce to da yake gaskiya hankali a tashi ba mu matsaya tsaya mu ga me ke faruwa ba wa ke wucewa saboda gaskiya duk yawanci ma mutanen anguwa shawara suke bayarwa cewa da Allah kowa ya kashe wutar gidan shi kuma ya samu wuri ya ɓoye. Mun kara kara da kisa sai dai su da mutane sun damu mana alkali an ce mutane sun yi ta guje-guje kuma ana jin kamar kursunoni ma na cikin prison din sun wasu sun gudu. A kowanda ma na sanya ina wannan anguwan kawai sai kawai ya ratsa wani guri very close to my house haka ya zai kwana biyu. Eh saboda za. Mm. Eh kada je kai kanshi kawai cikin matsala. A gaida Nasiru Adamu Hikaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. ana ci gaba da cece ce a cikin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya kan wanda zai kasance tabbataccen mataimakin ɗan takararta na shugaban ƙasa jam'iyyar nnpp ta ce wasu jam'iyyun siyasa na zawarcin goyon bayanta to amma ta ce akasin haka ita ce ke zawarcin jama'ar su. Jama'a Assalamu alaikum. Duk da yake dai makonni biyu da suka gabata jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gabatar da sunan Ibrahim Kabir Masari a zaman mataimakin ɗan takararta na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. To amma har yanzu ana ci gaba da cece kucin sauya shi da wani mataimakin. Masu fashin baki kan lamuran siyasa dai sun bayyana cewa an gabatar da masari ne kawai domin cimma wa'adin da hukumar zaɓe ta shata. na gabatar da sunayen 'yan takara da mataimakansu wanda kuma suke ganin za a iya sauya shi nan gaba kaɗan idan aka buɗe kofar gyara ko sauya 'yan takara. Wannan yasa yanzu haka wasu jigajigan jam'iyyar soma dofa da kamun kafa na ganin an ɗauke su. Da dama daga cikinsu suna yi ne ta hanyar magoya bayan su. Yayin da wasu ƙungiyoyi kuma musamman na arewacin ƙasar suka so gabatar da sunayen waɗanda suke fatan ganin an baiwa mukamin. aminu dan arewa shine shugaban wata kungiyar fafutuka a yankin na arewacin najeriya da suka gabatar da sunayen wasu da suke ganin ya kamata a basu wannan matsayin mun tsaya mun duba arewa maso yamma arewa maso gabas da arewa ta tsakiya mun zo arewa maso gabas akwai kamar mutane guda biyu minista na fct muhammad musa bello dattijo ne mutumin kirki ne bakin gwargwado ya san aiki kuma da sauran shekarun shi zai iya taimaka ma bola ahmed asuwaju tinubu muka ta yi wajen borno yobe muka ga akwai tukur su birtai shi ma ya cancanta ya bauta ma kasan nan kuma bakin gwargwado ya san matsalolin kasan nan wajen tsaro na biyu sai muka taho arewa maso yamma muna da hazikai kamar mutum uku nan ƙuri'a take kamar right honorable amin bello masari za su iya tahiya ya kawo katsina ya kawo jigawa ya jawo sokoto da kebbi da zamfara ya haɗa da kano da kaduna muka ƙara dubawa a garin kano sai muka ɗauko babban ɗan kasuwan wanda duk afirka babu kamar shi alhaji aliku dangote wanda yan ka ɗauko yan gote kamar end of discussion ƙarshen bayani kenan kowane gida kowane ɗaki akwai aliku dangote in kana neman yan yawo da yan taka cikin gwamnoni muka duba akwai malam nasiru kaga ko da yaushe akwai laptop a shi in aiki ne za a yi ta rubuce rubuce kaga ainihin ya iya arewa ta tsakiya in ka je ka ɗauko sallaman lalong shi ma zai iya ba a zauna lahiya ba a falatu da ya amsa ka hada da jank lokacin da jank ya yi da yannan lokacin ka hada su daya kuma kashi 90 yan uwan shi musulmai ne ya san ko ne ke musuluncin ya san zahin musulunci ya san ne kiristanci a ɗaya bangaren kuma ms baho bauchi ya jagoranci wata babbar kungiyar matasa zuwa shalkutar jam'iyyar ta apc ta ƙasa a babban birnin tarayya abuja inda su kan suka je da sunan mutum ɗaya da suke ganin ya fi cancanta ya marawa tinubu baya a zaɓe mai zuwa mu matasa a ƙasan nan za a yi da mu tun da muddin za a yi da abubakar malami a matsayinsa na vice president so za mu yi jam'iyyar apc a north east ɗari bisa ɗari talakawa sun gamsu da jam'iyyar apc kuma sun gamsu da abubakar malami a arewacin ƙasar nan kaf a matsayin wai a ce northwest wani northeast mu ɗaya muke arewa ɗaya ce yawa abinda za a duba menene kuka ga ya dace ko kuma irin cancantar malami ya samu irin wannan mukami menene ya yi yawa a matsayinsa na wanda ya zo ƙasan nan ya taimaka ma shari'a wanda da in ka jefa shari'a baka san ranar gama ta ba ya zo ya gyara irin wannan ya yi abubuwa da yawa wanda in na ce zan kirga maka su sai mu wuni a nan ba su kirgu ba. Idan aka duba da ya so ya ya nemi gwamnan Kebbi amma daga baya bayan shugaba Buhari ya ce duk mai son tsayawa wannan takarar yin murabut ya sake dawowa gwamnati. Wannan ba zai jawo a ga kamar yana so ya koma ruwa ba ne ga wancan abin da ya fasa. Ba wai wani abu ba ne domin bukatan al'umma ne a matsayin yana rike da ayyuka shi ya sa bukatun jama'a da koke-koken jama'a ya kara samana. So a nan ne ai muka tabbatar mutum ne wanda in ya tafi can ɗin don buƙatarsa za ta biya to a nan buƙatan al'ummomi shi ya sa ya janye domin a ƙarasa da shi. To sai dai kuma Ibrahim Masari ya ce duk wannan kame-kame ne kawai. Shi ne mataimakin Tinubu har sai in shi ɗan takarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun sauya shawara. ni ne mataimakin dan dakarar shugaban kasar najeriya a karkashin tutar jam'iyyar apc har yanzu da nake maka magana muna nan ana ta kara neman jama'a kuma in allah da in lokaci ya yi za a fita za a yi kamfen kuma za mu ci zaɓe zan wato abinda da ake ta cewa ana ta maganar an ba da sunan gwamna kaza an ba da shawari a sa kaza shi duk waɗannan labaran wasu shafi halin da kake ciki wakilin na zuwa yanzu a ta wanda ya ce kana ba da abin da baka da shi shi dai mai girma dan takarar shugaban kasar jam'iyyar apc shugaban kasa a karkashin jam'iyyar apc sanata bola ahmed tinubu na ganin da shi da shugaban kasar tarayyar najeriya mai ci na yanzu janar muhammadu buhari da tired kamar yadda na gaya maka su ne waɗanda za su zo su yanke hukuncin wannan abu in lokaci yayi akwai mutane yan da kowanne kuma ya ba da irin tashi gudunmawa lokacin da ake neman wannan abu kuma kowanne yana da wanda yake so so kuma ba za ka hana mutum ya yi magana ba ko ya faɗi sha'awar shi ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza amma dai ni na tabbatar maka wannan kuma ka je ta daga bakina idan Allah ya sa muna raye bayan sallah shugaban kasa Muhammadu Buhari da mai girma dan mu kuma shugaban kasa mai jiran gado sanata ahmed bola tinubu su ne za su yanke hukuncin abin da za a yi in lokaci ya yi fatan mu ubangiji allah ya sa hukuncin duk da za su yanke din ya zama alkhairi ga jam'iyyar apc ga tarayyar najeriya ga ainihin al'ummar kasar najeriya baki da insha allah jagoran jam'iyyar nnpp kuma ɗan takararta na shugaban ƙasa rabiu musa kwankwaso ya ce yanzu haka wasu jam'iyyun siyasa sun so mazauracin jam'iyyar tasu ta nnpp domin neman goyon bayanta wajen samun nasarar lashe zaɓe sai dai Kwankwaso ya ce aka san haka jam'iyyar ta nnpp ce ke neman jama'a daga jam'iyyun don ta sami nasarar kafa gwamnati a babban zaɓe mai zuwa duk wanda muka cewa kai duk wanda muka taimaka zai ci zaɓe ka juya shi ka ce duk wanda ya taimake mu za mu ci zaɓe wannan ita ce magana ko fa yanzu kenan jama'iyyar nan fa watan ta hudu yanzu daga nan zuwa zaɓe hudu guda nawa ce a ciki a yanzu mutane ne a hankali suke ganewa kowa ya je gari ya waye bai da ko kwabo sai ya tuno allah ya tuno nnpp kowa ya je gonarsa aka rara ko shi a guje ko ka ji ma ciwo a kai shi asibiti yana wayo Allah kuma yana addu'a Allah sa ya dan fiti su zabe duk mutumin da 'ya'yansa suke gida yanzu ba za su je makaranta ba ko dan asu tana da strike suna yajin aiki ko ko dan ba da koko da zai kai yaransa ba na gwamnati dama kuma yanzu aka san kusan ina makarantar gwamnati take a wace jiha ni ne zan gaya ma ko menene ake da shi shekara ta takwas na gwamna ban taɓa bashin kokobo ba akwai kudi a najeriya duk gwamnan da shi da kai da kudi ƙarya yake ko da gwamna akwai kudi ba sa zura ido ba sa kula kawai da an zo an yi shi ke na watsar da su mutane kowa ya danki nasa wanda suke kusa a silin na ƙasa kuma ana nan ana hamma irin wannan shine abin da ake son a gyara saboda haka wannan jama'iya muna neman mutane su zo a yi alliance da su kamar yadda ka faɗa a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara ko mutum ɗaya ko mutum ƙungiya ko eh, jama'iya duka mu a buɗe muke kuma a tafiya muke muna neman mutane amma mutane ya kasance wa'anda muke da fasalin irin aƙida ɗaya ne ba za mu zo mu yi kamar inda muka yi pdp shekarar 1999 a nan za dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elikaya. jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Soma da lage da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga wannan sako. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba kome ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko owo da su ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Maƙeri. Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin kuje da ke Abuja. an ji karin fashe-fashe da harbin bindiga a gewayen babban gidan yarin ganau a kuje na cewa sun ga wasu masu siffar fursunoni sun arce ta gefen gidajensu akwai fursunoni da dama da ma wasu da ke jiran shari'ar manyan laifuka a gidan yarin kasar Iran ta kara wasu bukatu da ba su da alaƙa da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan. kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium in ji wakilin amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukuliyar a jiya talata wakilin amurka na musamman a iran robert male ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar a kan ƙayyade lokacin da iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukuliyar kana washington ta sassauta takunkumai akan tehran a ƙarshe a jiya talata firaministan isra'ila mai riko yar lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan iran a akan ayyukanta na nukiliya yana mai kwatanta jamhuriyar musuluncin a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin lafid ya gana da shugaban faransa emmanuel macron a birnin paris a jiya talata wanda ya kira ga lafid da ya farfado da tattaunawa don samar da zaman lafiya da falasɗinawa kuma ya ce isra'ila sun yi sa'a lapid yake musu jagoranci Lapid wanda ya hau karagar mulki a ranar Juma'a ya mayar da hankali ne akan damuwar da Isra'ila ke da ita game da burin Iran na mallakar nukuliya da kuma cin tara da yarjejeniyar da aka cimma a duniya da nufin dakile sun iya yi. Isra'ila ta zargi Iran da kokarin kera makaman kare dangi zargin da Iran din ta musanta kuma Isra'ila ta ce yarjejeniyar nukuliya da ta tarwatse ba ta da isassun matakan kariya da za su hana Iran ci gaba da kera bam. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya tana ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.